الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله muna ma 'yan uwa na kusa da nesa maza da mata maraba da ƙara haɗuwa a wannan shiri namu na musamman domin wayar da kan al'umma game da al'amarin da suka shafi addini musamman a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta masu albarka da kuma wannan rana gagaruma ka kamar yadda muka saba yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon sake saduwa da babban mu domin gabatar mana da wani shiri na musamman akan wata gagarumar ibada da muke fuskanta wato idi inda za mu tattauna da malam akan abun da suka shafi wato bukukuwan idi a musulunci da kuma hukunce-hukuncin da suka shafi layya Allah shiga tu malam barka da zuwa alaikum wa yan uwa masu kallon mu a dukkanin faɗin duniya wannan shiri namu za mu fara gabatar da shi tare da yi ma malam wasu tambayoyi akan wannan al'amari mai girma wato al'amarin da ya shafi idi na farko Allah shiga ta malam menene idi a musulunci sannan kuma wasu ranaku ne ake idi a cikinsu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين to kamar yadda aka yi tambaya idi kalma ce ta larabci kuma a harshen hausa sai ta zama haka ake faɗinta da yawan malamai sun tafi akan cewa an kira ta da idi suka ce sunni al'idu idan li'annahu ya udu saboda maimaituwa da yake yi shi yasa sai aka kira shi da idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar da bakinsa ba a hadisi ɗaya ba misali akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa inna bi kulli ƙaunin idan wa hadha iduna kowace al'umma tana da idinta wato ranar da take yin bikinta to mu wannan ita ce ranar bikinmu sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa yawmu arafata wa yawmun nahri amuminan ayyuna ahlul islam iduna ahlul islam wa hunna ayyamu aklin wa shurbi wanzu su mai ce da ranar arafat da ranar layya an sallah kenan da kwanaki uku bayan nan su ne kwanakin mina masu aikin hajji suna zama a wannan lokacin a mina mina ta can saudiya ba tamu ta najeriya ba mm. da sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata wato su manzala ya ce iduna ahlan islam waɗannan idojinmu ne mu musulmai to a takaice idan aka ce idi ana nufin wata rana da aka ware ta domin biki amma biki na addini biki na addini shi yasa ai a wancan hadisin manzo sun ce inna li kulli qaumin idan wa hada iduna kowace al'umma tana da ranar bikinta na addini to mu kuma wannan ita ce ranar bikin mu ta addinin mu kuma a wannan hadisin na biyu sai maza su mai lissafa kwanaki biyar tun daga arafat tara ga wata ranar sallah goma ga wata sannan da kwanakin mai na sha ɗaya sha biyu sha uku ya ce iduna ahlul islam wannan idin mu musulmai kenan wannan na nuna cewa kowace al'umma tana da idinta to a takaice idi kenan kuma sai kara sai ce ayyamu aklin wa shubi. ranaku ne na ci da sha ranaku ne na ci da sha akwai riwaya ta zo duk da ba a faɗi lafazin idin ba sai ya ce ne ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jal ranakun bayan sallah wato ranakun shanyan nama su ne ayyamu tashriki sha ɗayan da sha biyun sha uku ga watan zulhijja watan da muke ciki manzo Allah sallama ya ce ranaku ne na ci da sha da kuma ambatan Allah to wannan shine so da ka a hukuncin idi a musulunci wani abu ne da musulunci ya sa ka'ida cewa ba wani wanda yake da ta cewa sai abin da shari'a ta ce so daga shari'a ita ce take makin wata rana mu a musulunci ta ce wannan ranar ranar biki ce shi yasa ya tabbata ran juma'a ranar biki ce amma suna cewa al'idul usbu'i al'idul usbu'i wato wani abu da yake maimaituwa na farin ciki da minna bikin addini da sati-sati wannan malamai sun tabbatar da wannan sannan ita ma arafat manzo Allah sanama ya riga ta ya ce mata ayya tana cikin kwanakin mu sai malamai suka ce kamar shekul islam taimiyya rahmatullahi alai cewa idin da ake nufi nan ana nufin ga ahlul mawqifi waɗanda suke aikin hajji kenan shi yasa aka haramta musu yin azumi a wannan ranar wanda kuma ba su je aikin hajji ba su kuma sai aka ce su yi azumin rana arafat so daga da aka ce idi ce rana arafat ba ana nufin ga waɗanda ba su je hajji ba ana nufin ga mahajjata su ne idin su su kuma wanda ba su je aikin hajji ba aika shagari ran goma ga wata za a tafi a je a sallah a je a biki a yanke yanke to wannan a takaice nan insha Allah Allah shi ma Allah ya saka da alkhairi tambaya ta gaba a wannan rana mai daraja mai albarka wasu manyan ibadu ne ake tun daga ketowa alfijir har zuwa faduwar rana to ita ranar dama dai manya-manyan idojin guda biyu ne to tun yanzu a wannan lokacin muna batu ne wai bahaushe yana cewa wai kyan abu a yi shi ko lokacin abu a yi shi to tun ba muna magana kan karamar sallah ba ce babbar sallah ake magana a kanta to abubuwan da suka keɓanci wannan yinin a dunkule mutum zai iya ambatan su kamar haka na farko dai ana son kamun baki wato idan mutum ya tashi da safe kai ya ci abu har sai ya dawo ya dawo daga sallar idi sannan ko sai an gama sallah wannan akwai shi abu na farko kenan sannan abu na biyu shine ana buƙatar wanka a yi wanka wannan wankan sahabbai na manzon Allah sallama da yawa sun ba da fatawa a rubaito cewa suna yi a gaba gaba kamar ibnu umar sannan na uku shine fita idin fita idi na da mahimmanci matuƙa wanda na san kila za a yi tambayoyi a kansa da kuma wasu abubuwa da za su biyo baya amma dai yanzu muna lissafa kamar yadda aka nema to ibada kuma ta hudu ita ce ibada ta talayya to waɗannan a wannan da ranar sallah to babu waɗannan su ne ibadun da aka fi bukata a yi in mun ƙara sai mu ce ibada ta kabbar bari wadda kuma dama duk a cikin waɗannan kwanakin ana da bukata to amma dai a wannan ranar ibada ta fi ƙarfi ta kabbabari da yaban Allah subhanahu wa ta'ala da hailala ana da bukatar to a taƙaice dai waɗannan su ne manya-manyan ibadu guda biyar da ake bukatar a yi a wannan rana in an zo inda lokaci sai a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a faɗe su da kuma dalilan da suka tabbatar da su a cikin shari'a insha Allah. Alhamdulillah Allah shiga su malam kamar game da shi kama baki din mm. da aka ambata yana da bukatar mutum ya wata niyya ne kuma ya sahur sannan kuma idan ya dawo idin zai saurara ne sai daga abin da yanka daga layyarsa mm. ko ko duk abin da ya samu tun daga masallaci idin zai iya buɗe bakinsa mm. to eh, shi kamun baki aka ce ba azumi ba ne hadisi ya tabbata ashabu sunan a gaba gaba al-imamu abu dawud al-imamu tirmidhi da wasu malaman sun ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yakhruju yawmal fitri hatta ya'kula akwai riwaya ta zo da cewa hatta ya akula tamaratin witran baya fita a karamar sallah sai ya ci da binai ko kuma abinda Allah ya sauwaƙe ma bawan Allah ya ci kafin ya fita to amma wa kana la fi idil adha hatta yusalli amma idan babbar sallah ce da muke cikinta to ita manzo Allah sama baya ci su ya dawo akwai riwayar da ta zo amma tana da raunin sanadi cewa hatta ya akula min udhiyatihi sai ya ci daga abin da yanka kamar da al-Imam firyadi ya wuto a cikin littafin sa Ahkamul Idai amma riwaya ce da ifiya duk da cewa akwai wasu mazhabobin kamar mazhabin malikiya su akan wannan suka genu cewa kada mutum ya ci wani abin sai daga cikin layyarsa har wasu ma sukan ayyana mai za a cin wasu sukan ce zuciya wasu sukan ce hanta da makamantan wannan to amma dai waɗannan abubuwa ne da babu wani dalili tabbatacce da ya tabbatar da su so da ka a takaice baya bukata wata niyya niyya ta musamman ta daban mutum ya tashi dama dai kamun baki ne ba azumi ba ne yadda cewa zai yi a matsayin ibada ce shari'ar musulunci ta umarce shi da yi cewa kada ya ci su ya dawo daga idi oh. ɗaya kenan sannan na biyu ba dole ba ne a ce sai mutum ya ci wani abu wanda ya yi layya da shi to wanda bai yi layya shi kuma ya zai yi sau da wanda bai da layi ba bi da shi shi kenan sannan mutum ya tsaya din ya ce shi sai daga layya shi zai ci kuma ba a bata lokaci zai yi ba wannan ba a hana shi ba amma dai sunnar abin da ake bukatar a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kada mutum ya cin sai ya an yi sallah hatta salli har sai an yi idi to idan mutum ya ga a masallacin idin ya ga dabino ko ya ga wata alewa ko ya ga wani abinci da ya ga zai iya ci a wannan wajen to shi kenan ba laifi sai ya ci kayansa eh, amma dai wannan sunnar ana bukatar a aiwatar da ita a kama baki har sai an yi sallah eh. alhamdulillah masha Allah to Allah shi ya malam kame da zuwa ita sallar idi din bayan mutum ya kama bakinsa kuma ya wanka kamar da malaya ambata hmm. akwai wasu ladubba ne waɗanda shari'a ta ginda haya musamman a wajen hanyar tafiya da kuma yanayin tafiya a me ya kamata a je sannan idan mutum ya je masallacin idi kafin zuwa liman akwai wasu abubuwa da aka sunanta mutum ya aiwatar kafin zuwa limamin nasa e, tabbas akwai su e, daga ciki dai mun fara faɗin ɗaya shine mutum ya wanka an samu asar manyan malamanmu sun ambata a cikin littafansu na hadisi eh, a ƙasa-ƙasa kamar sunan bai haƙi eh, ya ambaci cewa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya kasance na yin wanka al'imam abdulrazzaq sana'ani ya kawo wasu asar na wasu tabi'ai cikin al-musannaf waɗanda suke tabbatar da cewa idan za a tafi idi to ana buƙatar a yi wanka hmm. wanka na tsafta ba wani keɓantaccen wanka ba ne da mutum zai yi wanda za a ce kamar yadda ake wankan jana ba a mutum da ya tsaftace jikinsa kuma ya sa sababbin kaya manzo Allah sama ya kasance yana da kayan da yake fuskantar baki da su in sun zo kuma yake sawa a lokacin da zai yi sallar idi ko kuma sallar juma'a to ana da buƙatar wannan wannan ladabi ne ana da buƙatar shi sannan ladabi na biyu shine ana buƙatar mutum ya fita da wuri ita kanta sallar idin an fi son a yi ta da sauri wannan hadisai na annabi sallama da ayyukan magabata abin da yake tabbatarwa kenan manzo Allah sallama ana ana ana ana ana ana ana faɗin cewa ya gadu manyan malaman mu na lugha suna faɗin an ce a gada to ana nufin abu a yi da sauri kenan da sassafe kamar yadda imrul qaisi yake cewa qad abtadi wa tayru fi wuqnatiha bi munjaridin qaid al awabil haykali imrul qaisi yana cewa wai yana fita da sassafe a lokacin tsuntsaye ma ba su fita daga cikin kwasfarsu ba ko cikin mm. shekarsu ba ah. wannan yana nuna cewa yana gabatar su yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana rinja yana gabatan tsuntsaye a wajen fita to a ruwaito manzalla su sama yana fita idi da wuri sannan sahabbansa sun kasance su ma suna fita idi da wuri mm. sannan tabi'ai da yawa an ruwaito su ma suna fita idi da wuri a takaice dai ana bukata a fita idi da wuri mm. sannan na uku ana son a fita ne mushatar in son samu ne in masallacin idi kusa yake to a tafi a ƙasa domin abin da manzo sama ya kasance cewa kana ya hudu ila al'idi mashiyan manzon Allah su sama ya kasance yana fita idi a kafa to wannan ita ce sunnar da aka fi so to amma nan ba kallafa ba a dora ma mutum ba mm. idan masallacin idin na da nisa to mutum sai ya hau abin hawa amma dai aslan sunna abin da aka fi so shine mutum ya tafi a kafa mutum ya tafi a kafa tabbas to sunna ta gaba kuma ita ce ana buƙatar a tafi ana kabbar bari kabbar barin nan kuma malamanmu suna cewa ne za a yi shi kowa ya nashi ba wani ya riƙa yi yana amsawa ba ana amsawa ba kowa ya nasa ana kabbar bari sannan an samu lafuzza na kabbar barin daga magabata misali ana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd sannan an ruwaito ana cewa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan barin su ake son mutum ya tayi a lokacin da yake tafiya idi sannan idan ya tafi masallacin idin ya zauna da yaji babu tahiyatul masjid malaman mu suka sun tabbatar da cewa sallar idi ba ta da sunna qabliya ba ta da sunna ba'diya wato ba wata ba wata nafila ratiba da kamar yadda in za mu yi azahar muke raka'a biyu ko hudu in ko an gama ai raka'a biyu ko hudu haka la'asar in za a yi ai raka'a biyu haka magriba raka'a biyu in an gama ai raka'a biyu to ita idi ba ta da wannan ba ta da shi in mutum ya ji sai ji ya zauna in akwai wasu abubuwa da masallatan suke gabatarwa na dan tarairayen mutane na wa'azi kamar da yawa masallatanmu akan yi wannan kokarin saboda ka a kyala mutane hakanan ba wai an ce wannan yana cikin sunna ba ne ko yana cikin abin da shari'a ta ce dole sai anyi yi amma dai su musulmai duk inda suka samu dama suna al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama bashi da kyau an zo an taru sai abin mutane ai shiru a'a sai a sa wani ya zo yayi shine abin da ake ce ma eh, jawabi da ake yi kafin idi kamar yadda kuma ranar juma'a ake fari hudu ba duk waɗannan ba wasu ababe bane waɗanda suka kasance na laifi a ana yi ne domin a tunatar da mutane dama ce aka samu don akwai wannan sai mutum ya zauna ya ci gaba da saurara kuma shi ma yana kabbarbarinsa yana yi ba zai yi shiru bai ci gaba da kabbarbarinsa yana yi yana zaune har liman ya zo to idan liman ya zo daga nan za a tada sallah sai a yi sallah mm. a lokacin da limami ya halarto akwai wasu kabarbari da akan yi ne a cikin ita sallah din dan na lura a akan wasu kabarbari da suka saba masu wurin sallolin na farilla da na to ita sallan idi da ai daban take ita ce take da wannan kabarbar idan liman ya zo babu kiran sallah babu iqama ba a mata sallu kiran sallah ba a iqama har malamai sun nasanta cewa daga cin biyu in idi akwai kiran sallah bid'a ne wato kin yin kiran sallan shine abin da suke cewa sunna tarkiya a usulanci wato sunna ce amma ta ka'ai wani abin da ake yi a wani wajen a wata sallar ana kiran salla, a wata sallar ana iqama eh. to ita idi sunna ta ita ce ka a mata kiran sallah ka a mata iqama sunna tarkiya kenan to liman zai zo kawai ya kabbara in yake zai kabbar bari hudu kabbar bari hudu kuma yana yi ana yi malamai sun tattauna akan ɗaga hannu wasu suna ganin mutum ya ɗaga a na farko to shi nan ba zai sake ɗagawa ba wasu kuma suna ganin babu laifi mutum zai iya ɗagawa domin an samo asar daga musamman ibn umar ya kasance na yin haka yana ɗagawa duk kabbara in liman ya ce Allahu akbar shi kan shi ya daga sannan ma musu daga a takaice dai a cin al'amarin akwai yalwa ba a kuntata ba in mutum ya wancan bai saba ba in yi wannan ma bai saba ba insha Allah to wannan barin kenan to in liman ya bari guda hudu to daga nan zai yi du'a ul istiftah kai ma ma mu za ka yi du'a ulisibta wato addu'ar buɗe karatun sallah daga nan sai a yi gwagwadon abin da mutum ya haddace na addu'o inda ake yi subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi sami samiil 'alim minash min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi rahim daga nan kuma liman zai yi karatu eh, karatun sallah manzo Allah sama ya kasance yakan yawaita karanta sabbi isma rabbika al'a'la a raka'a ta farko to ita kuma raka'a ta biyu za a yi kabbarar tashi idan aka yi kabbarar tashi to daga nan kuma za a yi kabbarbari guda biyar eh, wancan an yi bakwai wancan an yi bakwai wancan kuma bayan an yi ta tashi to za a yi wasu biyar eh, lallai alhamdulillah to Allah shi wato malam kamar yadda aka saba sallar juma'a saurara khutba na da matukar muhimmanci kuma tana da sharadan cewa ba a yadda a yi magana ko a a tunata da wani cewa ya daina magana ba mm. to ita ma sallar idi hudu ba da ake ba tana da irin hukunci irin na juma'a ne a ba ta da shi sun bambanta gaskiya ita huɗubar da liman yake bayan idi ba ta kai karfin ta juma'a ba saboda ta juma'a ai akwai dokoki bambancin su na farko dai a fili yake hmm. ita huɗubar juma'a ana yin ta kafin sallah ita kuma ta idi sai bayan sallah ake sannan ittifaqan malamai sun tabbatar da cewa hudubar juma'a ba biyu ake yi liman zai ji satul istiraha wato zaman hutu sannan ya tafi ta biyu to ita ko kaga sallar idi hudubar ta an yi sabani a kai wasu suna ganin biyu ake yi sun kalli cewa manzon sama yana ma maza sannan ya je ma mata to sai suka haɗa suka ce ai biyu yake yi domin wasu wajajen ba a mamatan wasu kuma suka ce a tun da mazan sama yi mata kuma zuwa yi fawa aza hunna wadda zakkara hunna manzar sama ya tafi ya je musu wa'azi ya tunatar da su mm. to sai suna ganin hudu ba ɗaya ake to wannan shi ma bambanci ne gaskiya sannan bambanci na na uku da ke tsakaninsu shine hukuncin juma'a hukuncin hudubar juma'a al’imam shafi ya nassanta cewa ita kanta hudu ba hmm. ta juma'a to cikin sallar juma'a take so da haka a wasu daga cikin malaman shafi'iyya suna ganin in mutum bai samu hudu ba bai da juma'a to amma babu malamin da ya faɗa a ga aidi haka sannan hadisi ya zo manzalla ta salama ya ce za a yi za mai hudu ba hmm. za mai jawabai bayan idi wanda ya ga zai tsaya ya tsaya hmm. wanda kuma ya ga ba zai tsaya bai tafi to haka malamai suka fahimta sai suka fahimci cewa wannan na nuna halarcin zaman da kuma halarcin tafiya amma dai abin da yake tabbas ya fi shine mutum ya zauna ya saurara so tare kuma akwai sakonni na shekara da mm. liman yake isarwa akwai wa'azuza musamman a sallah babban nan mm. akan yi wa mutane a shi kan shi manzon sama a hudu basta da yayi ayi bayani akan akan layya man salla salatana hmm. wani saka nusukana hmm. faƙad asaban nusuka hmm. wa man zabaha qabla salati falyazbah ukhra makanaha na'am kaga a cikin hudu ba su manzo sama yi wannan bayan an gama sallar idi har aka samu waɗannan gwalagwalan hukunce hukuncen man salla salatana duk wanda ya wannan sallar ta mu raka'o'i biyu mai irin waɗannan kabbar bano wanda sai ka nusuka na yi yankan mu da zamu yi yanzu hmm. to faqad asaba nusuka sai da aka yi sallah sannan ya yi to ya dace eh. amma wa man zaba kabla salati yazba ukhra makanaha hmm. wanda ko ya riga ya yanka kafin sallah hmm. to ya yanka wata a makwafinta to wannan yana nuna a shi muhimmancin hudu ba a tsaurara a saurari liman sannan limamai su kuma su takaita kwarai hmm. da gaske wannan fikhul fiqhul imama ne limamai su takaita hudubar idi mm. kada a ce an gama sallar idi mutane suna son su je su yankan su mm. sai kuma liman misali ya rike mutane a ce yi hudu ba awa daya mm. da za a takaita a ce a yi jawaban minti goma sha biyar duk abin da za a faɗa ma mutane na minti goma sha biyar ba mun ce minti goma sha biyar din haka yake a sunna ba a'a ana ana ana kaddarawa ne a takaita a saki mutane su tafi mm. shi kan shi liman ya yanka nasa abin yankan mm. sannan mutane su tafi su je su yanka nasu ana da bukatar wannan gaskiya limamanmu muna muna muna muna muna jinjina musu mm. kuma muna karfafa gwiwarsu akan cewa a takaita hudubobin in an yi musamman bana bana wannan shekarar 1443 din nan to ana cikin ruwa ne mu dai musamman a garuruwan mu nan na arewa ana cikin ruwa to a takaita a kula da wannan lallai kam masha Allah Allah shi ya malam kamar yadda malam ya ambata mana na daga cikin hudubobin da manzon Allah ya tunatarwa game da layya mm. wannan shine zai kai mu zuwa ga tambaya ta gaba wato menene hukuncin layya a musulunci to <laughs> wannan wata matsala ce da malamai suke ta tattaunawa a kanta sai mutum ma ya ga a jashi a jacan, a jacan. Mm. amma dai abin da suke tsakani ba wanda ya wuce kusan maganganu ukun nan wasu sun tafi zahabu ila istihbabiha wasu zahabu ila abin nan ta'akkudu sunniyatiha wasu kuma sun tafi akan wujubuha wato akwai masu ganin mustahabbiya ce ita layya akwai masu ganin cewa sunna ce amma sunna mai karfi akwai masu ganin cewa wajiba ce layya al-imamu ash-shafi'i yana ganin mustahabbiya ce imamu malik rahmatullahi alaihi yana ganin cewa layya suna cifi saboda manzon sama da ya dawoma a kanta al suna ganin cewa wajiba ce layya to akwai waɗannan maganganun gaskiya da malamai suka yi kuma sun kalli kowa da nassin da ya kalla cewa gashi wasu wasu wasu nasusun sun inganta a wajen su wasu nasusun ba su inganta a wajen su musamman wanda suka tafi akan cewa wajiba ce kamar a hanaf sun tafi akan hadisin da ke cewa man kana lahu sa'atu falam mm. yubahi fala yaqrabanna musallana tun mutumin da yake da wayalwa yana da wadatar da zai laye amma yaki eh. to kai yazo masallacin idin mu ma mm. to amma wasu malamai kun sun na hadisin cewa yana da rauni su kuma wadancan suna ganin hadisi ne kyakkyawa ya kai matsayin a kira shi da kyakkyawan hadisi wato hasan su kuma waɗanda suke ganin mustahabbi ne kamar imamu shafi kamar yadda ya nasanta a cin al'ummu da yake cewa musahabi ne ya ce ai hadisin na na ummu salama da ke cikin muslim kenan hmm. da ke cewa idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudhi sai ce lafazin wa arada oh, manzalla sama ya ce mutum idan goman farko ta zulhijja ta shida kuma ɗayan ku yi nufi hmm. ya ka ce a shi amurul irada ne in mutum bai nufi ba shi kenan to sai duk da akwai ruwan cewa wa kana lahu dibrun yanzu yana da abin da zai yanka mm. to shi alimamu shafi babban istinbatin da ya a cikin hadisin sai ce wa hadisu ya yadullu ala anna ta udhiyyata laysat wajibatin bal innama hiya mustahabbatu wannan hadisin na nuna a shi lai ya ce ba wajiba bace sannan an samu hadis a sa ingantattu sai na abubakar da umar sallah na iya zuwa su kwarai da gaske kamar yadda limam imam abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito kuma sanadin sa sahihi ne hmm. kamar yadda aka ruwaito daga ubayyu ibn ka'ab hmm. ubayyu ya kila ya wata shekara sai makwabcinsa ya zo ya ce masa kai ya buga ka sahabin manzo sun sai ce eh nayi ne saboda irin ku da ba ku da ku kar ku dauka cewa wajiba ce musamman ma ga halin da ake ciki yawa so da ka kauli kauli mafi tsaka tsaki gaskiya shine kaulin malikiya cewa layya sunna ce muakkada sunna ce mai karfi in mutum yana da ita yayi ko kuma ba yi da ita kai ya kallafa ma kansa so daga hukuncin ta kenan watakila abin da za a dora a nan ban sani ba ko za ka tambaya falalarta eh. ila akwai tambayar kwarai da gaske tambaya damar ta gaba ita ce nau'ukan dabbobin da suka halasta a layyan da su sannan da su sai mu biyanta da kuma abin da sha falalolin layya to bari mu fara falalar ina ganin za ta bi dan an faɗi hukunci to sai a faɗi falalar abu a falalar layya al-imam ibn al-arabi almaliki a cikin littafin sa'aribatul ahwal fi sharhin sunan tirmidhi hmm. yace babu hadisi ko kwara ɗaya da ya tabbata akan ya sai dai mutane zakaru umuran ajiba ah, yace mutane sun faɗi hadisi abubuwa masu ban mamaki akwai hadisai wasu malamai su musu hukunci da mawdu'ai hmm. cewa hadisan ma na ƙarya ne hmm. kamar hadisin da ke cewa in mutum ya layya duk za a bashi kowane gashi eh, za a bashi har wasu masu shi ganin kada mutum ya wanke ragon mutum yana zubar da ladan shi ne eh. wannan hadisi ne na ƙarya bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi eh. wasallam ba babu wani hadisi kawai abinda malamai suke faɗi sukan kafa hujja da fasalli rabbika wanhar na'am wasu suka fassara daga cin malamai magabata malaman tafsiri suka ce fa salli kai sallar idi suka ce eh. wannan ma na nuna akwai sallar idi a qur'ani li ka dan ubangijinka mm, wani har sannan kuma ka yanke abin yankan ka ko ka soke abin soke waka suka ce wannan na nuna layya to amma wani hadisi bi khususiyati yazo ya faɗi falalan layya da ladanta mm. sai dai a tsaya manzo Allah sama yayi kuma malamai suna cewa an sunanta yin layya a shekara ta biyu bayan hijira al'imam ibn al'ashir ya ambaci wannan a cikin littafinsa a lissi abin nan usbul ghaba fi ma'rifatis sahaba haka na al'imam ibn hajar ya fayyacin a talhisul hadid cewa a shekara ta biyu aka sunanta yin layya kamar yadda a shekara ta biyu aka sunanta yin idin shi kanshi shi kanshi idi a ran a shekara ta biyu aka sunanta yasa malamai suna ganin a sanatul thaniya alhijriya sanatul ahkami ce ko oh. sanatul tashri an shar'anta su azumi su waye kusan da yawa duk hukunce hukunce hajji hadi ma a nan a wannan shekara aka farlanta shi uzina lillazina na bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir to gashi to diyin waɗannan da da a ciki aka tabbatar da wannan shekara ta bi to tun daga nan maza sama duk shekara yana yin layya to wannan kafaha fadlan manzon Allah sama an yi an yudawi ma ala shay'in yadullu ala fadli shay annabi ya dawwama yana yin wani abu to wannan yana nuna wannan abin bai kamata a yi wasa da shi ba lallai kam to an dora tambayar da kai ta gaba ita ce dabbobin da ake layya da su hmm. dabbobin da ake layya da su dabbobin ni'ima ne eh, dabbobin ni'ima dinnan su ne samaniya to azwajin dinnan eh, Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa ya nassanta haka cewa shi manafi manafi'a mu wa yadhkuru Allah في أي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نعم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أنا مجانا كان الهزي إيه. الهزي الهزي suna هدايا da hadaya da layya sun سنة kama daidaito a hukunce-hukuncen su duk da sun saba a wasu hukunce-hukuncen hmm. to dabbobin da ake layya da su kuma ake hadaya da su su ne dabbobin ni'ima waɗannan auren guda takwas wato akwai rago da tinkiya hmm. akwai akwai bunsuru ko taure da akuyarsa hmm. sannan sai sa da saniyarsa sai kuma raƙumi da taguwarsa waɗannan su ne ake layya da su hmm. ba a layya a ƙaule rajihi da dukkan wani abu wanda ba wannan waɗannan uh, dabbobin ni'iman ba jimunan mutum ko ta kai girman waye ba zai hmm. layya da ita ba ya halasta mutum ya yanka ta ya ci daɗi hmm. saboda tsuntsuwa ce amma dai ba za a yi layya da ita ba bai tabbata a sunna ana yin layya da ita ba eh, tokin ka me ake ce mishi talotalo ko mun eh. girman da talotale ba za a yi da shi su ɗawin su duk ba za a yi da su waɗannan ba a laye da su bai tabbata a sunna ana yi da su ba eh. Eh, ba a yi to ana laye da su waɗannan su ne ake laye da su alhamdulillah to Allah shi ya malam wasu aibuba ne suke haramta a yi laye da dabbobi cikin waɗannan dabbobin ni'iman da aka ambata tana iya mutum Allah ya hore masa da rago amma kila yana da wasu aiboba to wasu aiboba ne shari'a ta ginda ya cewa idan dabba tana da su bai halasta a ilayya da su ba to to aibi na farko shine aibin kankanta na'am na shekaru eh aibin kankanta a rayuwa shekaru kenan na'am salama a hadisi sahihi ya ce la tadbahu illa musinna na'am illa an ya'su alaikum fatalbahu jaz'an min adh-dha'am kakku yanka komai sai wanda suka kasance musinna su ne ake ce ma'asani idan aka je wajen masana dabbobi to eh. suna nuna wa mutum haƙorin da ake nufi da saniyya da oh. haƙorin da ake nufi dabbobin su zama sun yi to malamanmu sun fi fitar da bayanai cewa rago wanda shi da yawa aka faɗi ana buƙatar alalakalli wata shida rago kada a yi layya da shi sai ya kai wata shida watanni shida hmm, hada da yan uwarsu tinkiya hada ya uwa su tinkiya tare suke tafiya ai da in ba ta in ba ta duk da ana lura da namiji eh. amma bai za a dawo kanta ita ma eh. to wata shida sannan idan dan taure ne wato bunsuru dan bunsuru shi kuma siya shekara saboda yanayin halittar su ba daya eh, ba rago ya fi wancan girma ya fi shi girman jiki sannan ita kuma saniya da usa na namiji da saniya mace su kuma sai sun cika shekaru biyu sai sun cika shekaru biyu hmm. sannan shi kuma rakumi sai ya cika shekara biyar to waɗannan su ne su ne abin da shari'ar musulunci ta sa to idan suka gaza haka aibi ne ai abu burda abu burda tubni niyar dalawi hmm. eh, kamar yadda buhari da musulun suka waito ya yanka layyansa kafin a je sallah da eh. sama yi wannan hudubar da muka faɗi a baya eh. cewa wa man zaba qabla salati falyazbah ukhra makanaha eh. ya yanka wata a makofin waccan da yanka sai Abu Burda sai tashi ya ce kamar yadda ɗansa ya ruwaito al-bara ibn Azib hmm. ya ce ya ma'aikin Allah ni na ga ranar ranar idi ce hmm. wa alimtu annal ma yawma yawmu aklin wa shurbi fa aradtu ko fa ahbabtu an takuna shati awwala ma yu'kalu fi baiti yace manzo Allah ka san ranar sallah ne ni kuma gida na gidan iyali ne hmm. to na san ranar ci ce da sha ita ranar sallah hmm. to sai na ga ayar tinkiya ta kamata ka ganin ma tinkiya yanka tinkiya yanka sai ya ce a ita nake ganin sai na so a ce tinkiya ta ita za a fara ci a gidana mm. sai na yanka ta kuma wata zardaitu ku na ci abinci na kafin in zo idi wannan ma na nuna mana cewa ashe kamun bakin nan ba wajibi ba ne mm. to sai na yanka manzon su ne ce a a shatu ka shatu akan lahanin Hmm. ai yi ya kawai ke ka ta kilishi ce kawai an ci daɗi a gidanka amma ba ta ibada ba kamar Allah ma wadata ne kawai ka ɗayan ka tinkiya a gidanka a ci ba wani abu ne hmm. so da haka sai ce to inna li anaqat ko a habbu ilaina min shatayn ya ma'aikin Allah muna da wata burguma eh. burguma ita ce wadda bata wuce watanni hudu ba ita ce gunguma mm. ita ce malamai suke ce mata ita ce ake ce mata anak to ya ce ina da wannan yan burgumar eh. na fi son saboda kiwon da aka mata ya taki wato in a so ne a zuciya gara ban ita da a bani tumakai guda biyu wanda suka fita shekaru ko mm. suka fita rayu suka fita girma mm. to sai mansu ne ya ce ka yanka amma walan zai ali ahadin aw an ahadin ba'dak bayan ka kai kadai aka baka wannan damar mm. sau daga kada wani ya zo ya yanka ragon da bai kai watanni shida ba Mm. watanni shida mm. to wannan aibi na farko kenan aibi na biyu shine aibi da za a iya ganin sa na ciwo oh. a tare da ita manzo Allah sama ya ambata ko aibi na matsalar zahiri mm. ga ta dai ta cika waɗannan lokacin da ake bukata eh. amma kuma sai manzo sallama ya faɗi cewa arba'ul la tujzi'u fil abahi dabbobi hudu ba su inganta a layya da su shi ya ci ne al'arja'ul bayyinu dala'uha gurguwar da ana tafiya za a batta ta karye hmm. ko ƙashinta ya taso ya ta samu abin nan tsagewar ƙashi hmm. to tana tafiya za a rika barin ta a baya haka malaman mu suka fassara cewa alamar alamar urjin ta alamar gurmintarta eh. ita ce idan ana tafiya sai yan uwanta su rika tafiya suna barin ta a baya wannan alama ce babba sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal awra'ul bayyinu awruha ne ido daya eh. ba za a yi layya da ita ba sannan wal maridatul bayyinu mara duha mara lafiyar da ba ta da lafiya ga ta nan ana ganinta sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kamatsashiya allati la tunki hmm. ita kuma wadda ba ta ba mai a jikinta hmm. ba masu to malaman mu sai suka ci gaba da bincike akan wannan hadisin kusan sai suka ɗauki abu na farko suka ga ai akwai wasu dabbobin da aibinsu ya fi na waɗannan sai suka ce abin da suke ce mai kiyasul aula sai suka fitar suka ce in an ce ne ido daya to ashe makauniya ta fi aibi in an ce gurguwa to mm. ashe wadda ta zama an cire mata kafa kwata kwata ita ta fi matsala yawwa sannan mara lafiya da aka ce ciwon ta a bayyane yake a shewar take a ringis a kwanci mm. kila ma ta fara zubar da miyan mutuwa ita ta fi cancanta ka a yi da ita Haka nan wadda take kanjaman miya mm. to ita ma akwai wadda za ta fi ta ibi to sai suka fitar da waɗannan sannan sai suka zo kuma sai suka yi abin da ake cin kiyasul adna sai suka kalli ƙasa eh. musamman malikiya sun fi fito da waɗannan abubuwan sun fito da wasu abubuwan da yawa cewa wadda kaza mai karyayyen ƙahu mai kaza amma wannan matsalar malamai sun yi saɓani a kan su mai tsani hmm. amma waɗannan hudun akwai magana sannan kuma sai suka zo suka yi kiyasu kiyasil misli hmm. suka ga ai akwai wasu waɗanda suka yi daidai da su wanda dama shine asalin kiyasi hmm. asalin auna abu da ɗan uwan shi kuma dama shari'ar musulunci ta zo ne domin ta haɗa ababen da suke daidai ta raba ababen da suka saba to sai suka faɗi haka so daga mutum gaskiya musamman a cikin eh, a daidai lokacin da muke wannan shirin to mm. mutum ya kafa kafa da ragonsa gaskiya kai ya bai yara sannan a guji hada su a wuri daya idan eh, suna yawan fada yawwa zai iya samun matsala ko kuma irin barin su a fita da su fita wajen nan eh. wani mugun na iya bin su da gudu ya je ya fadi shi ke na yamma mu tsara. to a kula da su waɗannan aibuban gaskiya hudun nan manzo Allah su su ya nasanta mm. ya ambace su to amma malamai sun ta fito da wasu aibuban suna ambatar su a mm. cikin littafan fiqh da kuma sharhuha na hadisi masha Allah mm. Allah ya saka dangane da waɗannan bayanai hmm. to ba mu san mai malam zai mana nasiha a kai ba ko me ce asalin manufar layin saboda yanzu mutane sun koma kamar suna gasa wani ya ce ni na sai ragon dubu ɗari biyu wani ya ce na dubu ɗari uku rago na yakwa naka girma wani kuma yana jin kunya ya bayyana nashi har hakan wani ma ya sa ya ce in bai da kuɗi kaza shi ya haƙwar ma ba zai layyar ba to ni hmm. ce manufar shari'a game da fifikon tsadar dabba wajen ladin mutum to shari'ar musulunci babbar manufar layya ita ce ciyar da mutane saboda za mu kalli wannan a wata shekara manzar sama ya hana a aje naman layya ya hana ya haramta ya ce duk wanda yake da nama ya fito da shi a cini to shi ne sai suka masu riwaya sai suka ce ne an na fil'ami maja'atan Mm. a wannan shekara an shiga yunwa mm. to shi yasa sai san amma da shekara ta zagayo aka samu yalwa mm. sai mun san ce duk wanda yake da naman shi yaje ya aje kai kili shi ka aje kan ka kai dambun nama ka aje ka za a cin kaki kili iddihari kenan a eh. aje to babban manufar yin layya ita ce in an kalli al'umma ita ce ciyar da su tunda an ce ayyamu akali rana ce ta ci shi yasa wasu garuruwan Allah ya saka musu da alkhairu wasu ruwan ba sai na faɗi sunansu su ba su mana dariya eh, sukan yi mutum ko bai layya ba to ba zai san ma bai yi ba hmm. saboda naman zuwa ake ana fitowa da shi ana a nan ake gasa shi hmm. duk wanda ya zo wucewa haka za a kayan kowa ana ba shi hmm. al'ada ce wannan mai kyau wannan manufa ta farko kenan sannan manufa ta biyu ita ce wadda ta shafi dukkan ayyuka koya ma mutum ikhlasi shi yasa Allah da kansa ya faɗi cewa lan mm. yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allahu akbar da jinin mm. da naman ba zai shafa Allah ba ba ruwan Allah da naman ka ba ruwan Allah da jinin abin da yake kalla yana kallon ikhlasin ka mm. al-imam ibn al-jawzi yace al-ikhlas annan at-taqwa walakin yanaluhu at-taqwa minkum ana nufin ne ana nufin al-ikhlas ikhlasi dan Allah ake kalla da, haka mutane su koma kuma magabata kamar sahabbai kamar ubayyu bin ka'ab da muka ambata eh. ce mutane kabla an ba tabahan nasu kafin mutane su zo su fara yin alfahari eh. suna takama alayya yace da sai mutum ya yanka tinki ya ɗaya ko rago ɗaya a gidansa ya ishe shi da shi da iyalansa to hmm. amma da mutane suka zo suka fara alfahari hmm. to shi ne ya ce to shi yasa shi ba na ba zai yi ba hmm. ya ki har wani cikin almajiransa kamar yadda muka faɗi a baya masa tambaya ya ce na yi ne don irin ku da ba su da fikihu su fahimci cewa layya ba wajiba ba ce to ba magana alfahari ba ce ba magana me na yanka ba yana iya yiwuwar ka yanka raguna ɗaya wani ya yanka bunsuru ko ɗan taure Allah ya karɓi nasa mm. inna ma ya Allahu min al-muttaqin kuma a kissar da ake ba da labari malaman tafsiri suke ruwaitowa da malaman tarihi rago yanka rago yanka shi ɗan dan annabi eh, Adam din amma aka ƙi ansa rago yanka aka ki ansa dan uwansa ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu ikhlasi mm. wanda suka yi dan Allah ba dan alfahari ba ba dan nafuwa na ba ba dan in nuna raguna ya fi wani na wani ba mm. ba don manzan sama ya yanka raguna da yawa to mm. amma shi manzan sama yankawa yake da araba mm. kuma shi dama manzan da sama karihil mursalat yake fil judi a wajen kyauta da baye baye manzan da sama ya fi iska kyauta to shi yasa sai yanka raguna da yawa yana yankawa a yanka a raba ma mutane kuma manzan da sama abin da zai ya taba yanka ragu daya wata shekara rago ɗaya yanka hmm. kamar da limamu abu dawud ya roito a cin sunan manzon sama da ya zo zai yanka ragonsa ya ce bismillahi wallahu akbar hmm. hada an allahumma taqabbalhu minni hmm. wa min ahli wa min ummati haka manzon sama ya faɗi hadisi hasan ce ya Allah ka karɓi wannan layyar daga gare ni ka karɓa a makofin iyalaina ka karɓa a makofin al'ummata to wannan dai yana nuna ashe karɓan ake yi Allah ya anshi abin da mutum ya yi wannan shi ne abin da ake da bukata so da kama tsaya a waɗannan manufofin manufa ta farko mu fa'idar da za mu samu ta koya mana ikhlasi da samun lada manufa ta biyu ita ce ciyar da al'umma a yi zama an yalwata ma al'umma al'umma ta samu mm. alhamdulillah Allah shi ya tumala Allah ya saka da alkhairi da wannan kokari gagarumi wannan zai kai mu zuwa ga tambaya ta gaba mai shari'a ta tsara game da yadda za a yi tasarrufi da ita wannan dabban layyar bayan mutum ya dawo gida yanka abinsa to ya shari'a ta ginda a tsari game da namun da mai yankan da kuma wanda suke makusanta da yanku to abu na farko dai shi ne shi wanda ya layyar shi wanda ya fiɗa ba laifi za a iya ɗiban masa ba a makwafin sakamakonsa na layyar ba sakakon fiɗa da ya ba mm. ba hunde ko kuma mahauci mm. da ya fiɗe ma mutum ragonsa mm. to ba a bukatar ka biya shi da nama haka manzo sun ya ce yi na ali radiyallahu anhu ya ce wala tutil jazzara min ha shay'an nahnu nutihi min indina Karka suke ka ba barundi wato mahauci wani abu daga cikin naman nan a matsayin biyan sa wato abin da yi na jingar da aka yi da shi amma malamai suka ce babu laifi za a iya bashi in yana da bukata a matsayin sadaka eh. ko kyauta za a iya bashi sannan na biyu mutum zai iya cinyewa shi da iyalansa a yi komusu kamar yadda wasu gagugun suke eh, to zai iya biyi laifi ba saboda abin da ake bukata shine ila abin da yankan bai da yawa sannan na uku ana mutum zai iya rabawa gida uku kamar yadda da yawa daga cin malaman fikihu gaskiya sun fi ambatar haka mutum ya ci eh. ya sadaka sannan kuma ya aji ya ci ya sadaka da shi in an ce sadaka nan ya kunshi kyauta hmm. domin kyauta ana ba masoya hmm. wani ya yi masoyinka ne kila ko ka sarrafa naman ta wata siga a hmm. ɗiba a bashi ba laifi ba ne sannan ana ba mabukata a matsayin sadaka sadaka ta neman lada a matsayin kuma cewa tabbas mabukata ne su sannan kuma mutum zai iya ajiyewa kulu wa dakhiru kamar yadda mazan sama ya faɗi ya ce ku ci ku aji ba laifi sadaka mutum zai iya sarrafa naman sa a ajiye masa a kilishi hmm. ko a yi dambun nama ko a sashi a cikin dai hmm. duka mutum zai iya yi so daga hmm. duk malamai sun yi waɗannan batutuwan ba laifi ba ne idan an yi amma dai ikhlasin nan shine abin da ya kamata mu dawo mai makan mu faɗa a kansa ba daidai ba ne akwai abubuwa da yawa da ake yi ka ga mutum wai ragon da zai yanka sai an nuna ma jama'a an sa an sa status wannan ba yana yankawan an nuna me ba mm. fa'ida shi ba shi ba daidai ba ne yin wannan muna ɓata ayyukanmu da yawa da waɗannan mm. abubuwan da suka zo mana na zamani abubuwan da ya kamata mu yi su don Allah Allah kawai muke son ya san mun yi mm. to amma sai mu je muna nuna ma jama'a kamar mutanen ne za su ba mu lada akwai haɗari a cikin gaskiya Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya shiga ta malam tambaya ta gaba shine mudda ta ita wannan layyan. Hmm. daga wani lokaci ta halasta a fara sannan zuwa lokaci ne ake gama yin ta gabaki daya to nassin hadisi da kuma abin da da yawa daga cikin malaman mazhabobi suka tafi akai cewa ranar sallah da kuma kwana uku bayan domin ga wancan hadisin da muka karanta eh. Yau mu arafata wa yau mu nahari wa ayyamu minan hmm. iduna ahlul hmm, islam hmm, sannan maza sun ya ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah to sai malamai na mazhabobi jumhurin malaman mazhabobi suka tafi akan cewa ranar sallah goma ga wata kenan sannan kuma da kwanaki uku bayan sallah zuwa rana ta faɗi na ranar ƙarshe mm. rana ta faɗi wannan ita ce maganar da da yawa daga cikin malamai suke amma a malikiya mm. su sai suka ce ranar sallah da kwanaki biyu mm. bayan sallah sannan a malikiya dama ba a yanka idan an yi zawayi E, su malikiya wadda su ne mazhabin muna faɗin malikiya da yawa saboda fiƙihun ta aka fi karantawa a cikin ƙasar ƙasashen mu nan eh. masu magana da Hausa eh. to shi yasa akan ambace haka amma dalili ya tabbatar da cewa ga baki ɗaya lokaci na kwanakin nan mutum zai iya yi layya zai iya yanka hadda da daddare bayan yana da wanda zai fiɗe masa ko zai fiɗa kayan shi da kan shi yanka da daddare ba da fitin da duk an ci ayyamu wal yawmu ashmal wa'am mm. eh, yau kwanaki ne duka gabaki da kuma idan so idan shari'a ta itlaƙin al-yawmu mm. to ana nufin bilailihi mm. ana nufin yini da kuma daransa haka ake nufi to amma shi malik rahmatullahi alai sai ya ce ai sunan ta ma na nuna lokacin da ake suka ce udhiyya daga duha ne duha kuma na nufin hantsi hantsi kuma na tafiya ne da zaran ne da zarar rana ta da ta yi zawali wato lokacin azahar mm. ya tafi to shi ne to a takaice dai gaskiya mutum zai iya yi waɗannan kwanakin da kuma waɗannan lokutan mm. zai yi kuma ya fi yalwa ya fi yalwa domin ita shari'a ta zo da yalwa ne in ba abin da ta tsaye da mutum ba a kansa to eh, ta ba mutum dama ya yi a waɗannan abubuwa. To kuma akwai fifiko na kama a ce wanda ya ranar sallah ya fi wanda ya yi wa shigari. Kwarai da gaske kwarai da oh. gaske akwai fifiko mana ai akwai fifiko ya za a mutum wani ya yi da sauri wani kuma ya yi a ce kamar dai sallah ce ai yanzu da wanda ya sallah a muktari sai a ce ya yi da shi da <laughs> wanda ya sallah a zahuri dukkanin su sun daidai ta ga an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace as-salatu ala waqtiha as-salatu ala waqtiha wal waqtu maqsud ana nufin al-waqtu al zababban lokaci saboda ka yi da wurin shi ne ya fi sai dai idan mutum bai samu dama ba mm. ba laifi to Allah shiga tumala akwai wata tambaya da na so ne ɗazu game da yadda ake tasarrufi da namalai inda malayin bayanin cewa an so galibi a raba uku a ce a taskace kuma a ba da sadaka ko kyauta mm. to a cikin naman akwai abin da ba a iya ci kuma wanda aka ba shi ba zai amfani da shi kai tsaye wato fatu mm. wanda galibi dole sai dai a siyar sannan kuma akan samu wasu waɗanda suka nema a ba su domin su siyar su amfani da shi tuya mm. mahangar shari'a game da wannan fatan layyan abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya kasance shi hatta igiya mm. igiyar da aka kawo ragon mm. shi baya baya baya baya sidata shi dai ba da ita kyauta shi yana gina duk abin da ke da alaka da layyato bai kamata mutum ya ci riba ta duniya da shi ba sau daga da fatan da mm. kofatan mm. eh, da kirgi mm. dabbobin da suke da kirgi kaman shanu duka gabaki da kyautarwa ake da kai da kaba duka gabaki da kyautarwa ake yi sadaukarwa ake yi ba laifi mutum ya ba 'ya'yan shi kyauta su kuma su je su mun su domin ba su suka yi layya ba amma shi dai ba zai siyar ba ba laifi ba matarsa ba laifi ƙungiyoyin addini da suke mm. nema a ba su mutum ya bada mm. ba laifi mutum ya ba makwabta duka mutum zai iya badawa to masha Allah to to Allah shi ya tumala a dunkule a gurguje a waɗannan kwanaki wanda galibi su ne ake shagulgulan sallah mm. wanda biki ne wanda yake so bi galibi a shekara mm. akwai wasu ƙa'idodin shari'a ta shimfiɗa game da yadda ya kamata musulmi shi irin nasa nishaɗin a waɗannan kwanaki Aitin da aka ce mana tunda aka ce mana idin mu kenan mu musulmai ko mu musulmai mun san ba a ba mu karazibi hmm. duk abin da za a yi akwai ka'ida hmm. to an ba mu ka'ida duk abin da za a yi a yi shi a cikin shari'a babu laifi a bai yara su ba taya hmm. irin abubuwa na biki na na ziyarce-ziyarce ba laifi ba ne amma ya zama ana kula da shari'a ba laifi a basu su buga dundufa dundufa wani abu da zai ba da ƙara ta cewa a wannan ranar da ana jin cewa rana ce ta minna ba laifi a yi hmm. abubuwa da ake na hawan sallah sarakuna da suke na nishadantar da mutane duk ba laifi ba ne hmm. amma a kula da shari'a ka a saba ma shari'a hmm. kada saboda hawa ba za a yi sallah ba sallah farilla a ce a yi hawa tun safa a zahar ta yi ba za a yi sallah ba wasu lokacin sallar la'azar suke sallah ba za a yi wannan ba baya cikin shari'a musulunci a zo ana tsorata mutane ana harbe-harben bindigogi ko ana ana ana ana fasa balan-balan ko ana ta da knockout mm. wannan ba cin shi ai abu cikin nishadi mm. sannan kuma wani abun da zai kara tabbatar an daure mu aka ce ayyamu akali wa shurbi wa zikrillah mm. so da kada mu manta da ambatan Allah musamman wanda ake yi bayan salloli tun daga ranar arafat mm. da zara alfijir na arafat ya shigo to ana bukatar a fara yin kabbarbari bayan sallah mm. duk sallah farilla ai kabbarbari magabata sun kasance suna yi idan an gama sallah wannan kuma zai kai mu har zuwa ranar goma sha uku ga wata mm. in an yi sallar la'asar shi kenan an gama wannan kabbarbarin la ilaha illallah wahdahu la sharika la الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر والحمد لله والله أكبر ولله الحمد نعم. هو ايويتينس نعم. بك yara ba a ce a takura musu ba a basu su wataya musamman yara a basu su wataya su sa agogo su sa agogon roba su sa gilashi su sa waɗanda duk ba laifi ba ne a an basu amma a kula da su a kula da tarbiyyar su kada a basu su je wajajen tuhuma wajajen da za a yi saban Allah yan mata su je ɗakin mazaje waɗannan duk saban Allah ne da ya haramta a wasu kwanaki to haka ya haramta ranar iri kuma musamman wannan a watan mai alfarma in an mutum ya zunubi malamai suka ce ana ninka masa zunubi to kaga mutum ya kamata ya makansa fada ya nisanci waɗannan abubuwa ga shi ma Allah ya saka a gurguje tambaya cikin minti daya kamar da malam ambata falalar layya a ko'in da ba su da karfin da za su yi yanka su kaɗai hmm. shin ya halasta za a yi tarayya wajen yanka rago kamar mutum da iyalinsa ko kuma wata dabba makamancin haka to ittifaqan dai ba a ta ba a ba a ba a tarayya a rago eh. wani ya bada kuɗi wance ya bada dubu kaza sai a siya rago ba a yi amma manyan dabbobi ana yi saniya da da da da da da rakumi da sa da rakumi ana yi wannan jumhurin malamai abin da suka tafi har wasu sun yi iddia in ittifaqi amma ibnu al-imam Abdul Bari ya ce ba ittifaqi domin al-imam Malik ya ce ba a yi eh. shi al-imam Malik a wajensa ba a yi amma wasu malamai sun tafi da yawa yawa jumhurin malamai gaskiya sun tafi akan halarcin haka mutum bakwai ba a wuce bakwai rago sai su ba rago ba raƙumi da sa eh. sai su haɗa kuɗi su siya kuma su yanka amma shi tare yadda ake wancan sai dai a layiya kamar yadda ba sama ya shigar da iyalansa a ragon da ya yanka mm. ya shigar da al'ummarsa amma ba su kawo kuɗi wance ya kawo wance ya a cikin rago ba eh. sai dai za su sai na na ranar jajibiri ne. <laughs> wannan shine shiri da muka yi a wannan domin wannan rana mai alfarma wanda malaya mana ɗimbin bayanai masu cike da fa'idoji tun daga abin da ya shafi hukunce-hukunce ranar idi na dubbanta lokacin fita da yadda ake yi da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi wato layya muna malam godiya da wato wannan kokari mai girma da aka mana allah tabaraka ta'ala ya sanya a mizani ya kara lafiya ya sanya wa rayuwa albarka ya kara ilimi mai amfani ya wato sanya wannan cikin mizanin aikanmu na duniya da lahira da haka muka kawo ƙarshen wannan zama namu muke yi ma al'umma fatan a yi sallah lafiya allah ta baraka ta allah ya karɓa da gare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik alaikum